kanmu da ku nasiha shi ramadan fa ana cewa ramadan ya zo ne a game bayan ramadan kin gyaru amma yawanci ba haka muke ba wata daman farko ramadan ma kwana biyu na farko ramadan ita ce ne kirki ta shiga tana ta wani kasar kasar ana zuwa tun ramadan ɗin goma bakwai na karewa ita an gama ramadan da ita ba abin da ya shafe ta ta koma rayuwanta ne kawai to kin gwanin an gama ramadan ko me za ta koma abin ba zai kyau ba shi yasa alamun malamai suke cewa alamun ma Allah ya ansa azuminki Shi shine a ganki bayan Ramadan kin koma mai ustaziya to shine alamun ma Allah ya ansa mai azuminki Shi shi Ramadan canja rayuwar mu ya kamata ya dinga yi ba canja jikin mu ba ba wai a ce kin rami ko kin kiba ba wannan bane da canja rayuwanki ga baki daya ki canja ki tuba ki koma mutuniyar kirki ki koma mai addini to shine bakin gomen ramadan amma an gama ramadan sai a ganki gwara wancan shekaran ma shine ci gaba a wannan ci gaban ki shine zaki duba wancan shekaran me kike yi na alkhairi ya kare ko ya ragu ne shine ma'anar ci gaba fa ci gaba ake samu kuɗi ba fa ba shi bane ci gaba ci gaba shine ki ga ya ɗabi'an ki ya kusancin ki ga Allah kullum nisa kike ko kina ƙara zuwa kusa ne to Ramadan din da ya zo ƙarshe kuma duk duniya ba wanda muke alƙawarin za a yi wata shaje ko muna nan da ko da mu dawo wata shekaran ba kwana wata da wasu za a yi ko kuma wata ku dawo gaba mun wanda muke karatu wata da wanda yake karatu dole sai ɗaya ya faru ko kuma Allah ya ga dama mu dawo me mu ga cin gaba da cinye shekarun mu to dan wanda kwanaki bai zama mata wa'azi a rayuwa ba ba abin da ya zama mata wa'azi kwanakin bai zama miki wa'azi ba ba abin da ya zama miki wa'azi jiya ke ce yarinya yake ce mai uwa ki duba ki gani jiya ke ce kakanki take wasa da ke yau ba ke ke wasa da jikanki duk wanda lokaci bai zama ta wa'azi ba to ba abin da ya zama ta wa'azi sai haka alamun ramadan alamun zuwa wajen tafsiri shine duk abin da kika je a ganshi a cikinki. ba hayaniya ba surutu ba mun yi tafsiri kwana biyar, amma ba wani aikin alkhairi da canja a rayuwar ko guda daya to wannan mun zo mun bata mu juna lokaci ne kawai mun zo mun hira ne mun tashi amma ramadan a ganshi a cikinki sai bayan sallah kai tun ranar sallah wata tun ranar sallah take zama fitsararriya ni na jin mamaki wai an ce muku ranar sallah mala'iku suna zuwa hutu ne haka abin yake mala'iku ba hutu suke zuwa ba amma sallah zai zo sai a haɗa a sa waka a gida mata su fito suna rawa yaran gidan ranar za su fitar ne babu hijabi sai gele in ga taba sai ce wai sallah ina kasa gwada wannan sallah salla ne za a zo a sa waka a gida yara su dawabin hijabi maza da mata su ta shigowa gida ana cakuduwa wannan ba daidai ba ne don sallah akwai mala'iku akwai masu rubuta lada akwai masu rubuta mai zunubi ba hutu suka je ba su ba sa sallah ke kike sallah a kiyaye muna ƙara jin kunni akan lalli kina fita ne masallaci mala'iku suna tsine miki albarka in zan dole sai kin lallin ki samu safanki na kafa da na hannu budurwa ce ke matan aure ce ke tsohuwa ce ke kowa ce ce in dai mace ce ta balaga har yara ka addena bar suna tafiya haka in ba haka shi yasa su taso su ta girman kai su kasa bari har yara kanana in kika mata lalle sai ki mata safa tarbiya ne nan in ta girma kika ce mata a kake fita babu kyau kin ga ta koya ta sani amma sai shaidu ya zo muku yara ne ba matsala to sai sun girma sai su ba mutane wahala a ta ce mata manzo Allah ya ce in shiga kwakwalwanta sai da intanet din da aka yi mata har yara a kiyaye sannan a kiyaye inda yara suke zuwa ranar sallah ba dalili ba ne yarinya da ranar sallah sai a ce ta tafi gidan iyayen ta tafi gidan yan uwanta ita kadai musamman budurwa ga sani da ta tafi ba wasu yara suna da mutunci amma tun ranar sallah ake cire musu mutuncinsu yanzu abin da yake faruwa kenan wata ba ta iya fita a gidan iyayenta sai sallah ya zo to duk wata shaidan shi da rashin ji ta ga ta kulla shi sai ranar sallah sai haka mala'iku suna aiki ranar sallah suna nan suna rubuta alkhairi suna rubuta me sharri kuma turare kake da kisa turare ki je filin idi kina sawa kin zama zinaciya kowace ce ke babu turare babu lalle babu kwalliya daga ke sai hijabin ki zaki tafi sai kayan jikinki babu kuma a kiyaye wace kaga mutane sun je filin idi kuma ya koma filin ɗaukan hoto hmm, ya koma studio kuma hmm, bala'in hoton nan dai sai dai Allah ya kiyaye an ja mutane kunni duk wanda ya hoto manzo Allah ya ce fa ba zai shiga aljanna ba amma mutane ba su damu ba da yake ba su san aljannan ba ne ba sai mai me ake kira wutan jahannama ba ne wa ake so ki burge a hoton to Haƙi kike tunanin baki bata wa Allah da dake burge wani yanzu filin idim ya kuma filin hoto kuma da malaman da jahilan da kowa da mata da maza wasu sun rashin mutunci ma har da yan matan suke ɗauka hoto a filin idimi kuma mahukunta suna gani malamai suna gani amma an yi shiru kina zuwa masallacin idi za ki samu je ki zauna ne kin je da tsarki ba ki je da tsarki ba za ki tsaya ki tawa Allah kabbara abin ne kai kenan ana gama sallar idi ki saurara ki tsaya ki ji huduba kina gama jin huduba ki taso a cikin natsuwa ki wuce gidanki shikenan kin gama sallar idin ki ki zauna a cikin gidanki in za ki fita ne za ki je ziyara ki shiga shiri na musulunci ki fita ba a sa waka a gida ba a sa waka a gida wasu malamai da kwakwalwansa ya ga mutu wai ranar idi ya halatta wai a cashi a gida da farin ciki a gwanin mutuwar kwakwalwa ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tsine mu duk kidan da za a sa dan farin ciki to na aka ce ya halatta kuma to haka wannan shine in ba ka sai ki je dilla da ka tara na azumin kuma ki zuba da shi ranar idi me ya zafi zuwa ranar idi ranar farin ciki ne amma kuma ranar ma akwai addini sai a kiyaye a kiyaye hakkin Allah in ba ka sai zama mun azumin me da kishi ne kawai sai zama azumin bai mana amfani ba ka nan zamu dakata in Allah ya akwai tamba wa alaikum salam an bai baki ba za ki zauna ne kawai ki jira a za ki sallan a za ki amma kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya umarni mata su fita sai haka in ba jahili kika aura ba zai baki da in dai zai ki aure mukan ki jahili kuma to ya miki asara

aka samu neman afuwa kuma da yafuwa kenan. Allah ba zai ƙata da maganan ba kaga na farko ta bata wa 'ya'yan tarbiyya kaga wannan gida an ka ji labari kakka aure 'yan gidan to ya ce an riga ba ta tarbiyyanta shi yasa dole ka auro uwa ta gari ku tsaya ku tsaya ka auro uwa ta gari ita ma ki tsaya ki zaɓi miji na gari amma uwa tana kuma mai ya sata to kuma me me ya rage ba abin da ya rage kuma a gidan nan gaba sai da ba su bindigogi su shiga daji shi kenan saboda haka babu kyau haramun ne kuma su nema ya kuma mahaifin in ya zo in ba ka ba a lahira su tsaya mhm. ana da ce wani ne ya wulaka dukan wani ke tuba ta shafi mutane ne da wulaka ta da to yana baya rama yana yana hakuri to dai ne so sai rinka ya kamata yana yana jiya shi ya kamata ya kamata ya rama kuma a yi haƙurin shi ya fi in kina jin wannan sai ki dinga neman ki dinga a'udhu billahi minash shaitani rajim to dole shi ke ga fada tsakanin mumin da mumini shaitan ne a ciki wata ran ana zaune a majalisar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai wani sahabi da wani sahabi sai suka fara rikici sai manzo Allah ya ce wallahi na san abin da za su faɗa kowa hankalin shi ya kwanta yace suka ce sahabi suka manzo Allah suka sahabi suka tambaye manzo Allah sai ce su ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim suna faɗa sai shaitan ya bar wajen wannan shine asalin ruwayan a'udhu billahi minash shaitanir rajim amma da suka dauka a'udhu billahi suka mai shi a Qur'ani ko ta'awuzi da ake na Qur'ani ba a'udhu billahi minash shaitanir rajim ba shi zo wajen manzon Allah wannan kun ji asalin abin da ya kawo uzu billahi min shaitanir Shi shine lokacin da mutum yake fushi ko faɗa tsakaninsa da dan uwansa sai me sai kai hakan kai da mata ko kina da miji kullum faɗa rikici yana ɓata maka sai kiya uzu billahi min shaitanir tana ɓata maka sai kiya ya uzu billahi min shaitanir rajim to shaitan zai fita ba gidan in ba haka kuma a same matsala in duk jeje ne duka miki duka eh in ƙato ne miki duka ita kuma in ba ta da hankali ba shi yake kawai a kisa ba sai ta ɗauko wuka duk shaɗan ne za ka lokacin da kika ji bacin rai a usu billahi mai shaɗan da zaki idan kima dai ba ne ya bane to komai zai wuce amma in kima ne ya kanki ne fa zai dai ƙara miki mai ya ƙara miki fetur akwai ba a alaikum ana in eh, sai ki sa a ranki kaidin nashi da kullun nashi bai iya zuwa wajenki sai da izinin waye sai da izinin Allah to in kika sa wannan ai ba ke tsoron shi ba ba abin da zai iya miki shi kanshi ba abin da yake yi wa kansa a ga muku da za a ke mishi fitsari na kwana ɗaya shiga uku duk aljannin nashi ba san su da mishi da fitsarin ba babu sau haka ba wai ana cewa za ki ganin boka sai ki jin ras shi ma nan dai rashin imani ne dai sosai imani ke bai cika ba amma ba matsala amma ki tunanin cewa cutarwan da amfanarwan daga shi ne shi ne shirka ai da sahabbai suka zo wuce an suka ga yahudawa sun taru biyu uku ya suke ji sai su ji tsoro wannan tsoro ta ɗabi'a ce amma cutarwan fa a'a sau da nawa to bokan zai aiki kuma baya aiki abu? ashe ga tasirin da ƙarfin ba a wajen shi bane so nawa za a ba je ki sa a abincin za a ba je ki sa a ina a kofar ɗakin ta kuma ta cire da lafiya ta cire da eh, abin nan ɗinta so nawa a shauga tasirin ba daga wannan abin bane tasirin daga waye daga Allah ne tasirin ne in kika sa cewa daga Allah ne a zuciyanki to shi hajj ta bukan ba ki tsoron shi ba haka tasirin ne na kaidin da sauransu ba daga mutum yake ba daga Allah ne shi yasa mu sa tsoron Allah a cikin zuciyarmu rike wannan shine makamin zaman lafiya yanzu a nan duniya saboda masu shari sun yawa duniya sun yawa to in ke kare kanki daga wannan kin huta na'am mun salam sai eh gaskiya za ta rama bayan azumi sai da ai ta je ta iya yi ta ɗauka azumin tun farko a iya yi ne kina shayarwa musamman kisan yin da kike shayarwa musamman kisan yin aikin da kike yi za ki sha wahala sosai Dan mata kala kala ne a kowace ko sha da ke ko cin da ke ta jaruma ce za ta yi azumin ta za ta yi amma kika san ba za ki iya ba za kina yi kina karya tun farko kan maki ki azumin in kin ga sai ki ciyar amma kin fara iya yi kin dauko kina yi kin dauko kina yi in kin gama ramu ko zaki zamu zaka za ta rama ga ta ga ta fara amma tun farko kin sake irin halittar da Allah miki ji tsoron Allah tun farko sai kake dauka azumi in an gama ki ce ko ki ce lokacin da ake azumi na'am alaikum salam Thank you. Eh, idan bai balaga babu matsala idan bai balaga babu matsala kawai abin da ake so shine a daure wajen koya musu amma idan yaro ya kai shekara sha biyu sha biyar din nan a masa fada ya riga ya kai wajen da za a iya dukan ma a masa fada amma yaro din na shekara bakwai takwas haka sai a dinga masa sha biyu zuwa sha biyu kaɗan kaɗan amma in ya waye ya kai sha uku sha hudu da wannan fada za a yi masa in ta kama a masa duka amma ba shi laifi a wajen Allah na'am wa shi ya ce sai mu gyara shi ai ba shi zunubi wajen Allah kawai dai ana maganar tarbiyya ne in dai ya balaga haramun ne kuma sai ya sittin inda ya balaga sai ya me sai ya yi sittin fa wannan muna maganar yara ne wanda ba su balaga ba fa su ne ba komai a kansu su tarbiyyarsu ake a kan azumin amma in ya balaga sai ya yi sittin wannan dole ne ba ma suna ba ce wajibi ne a kansa rashin lafiya kala biyu ne akwai rashin lafiya da ake warkewa shine Allah ya magana a cikin Qur'ani ko faman kana minkum maridan aw ala safari fa iddatuhum min ayamin ukhra idan mutum zan ba shi lafiya irin rashin lafiyar da ake tunanin akwai sauki to wannan ba zai ciyar ba bayan azumin ya samu lafiya zai mai zai rama azumin sa amma akwai rashin lafiya irin na tsufa da rashin lafiya irin wanda ba zai warke ba yana da osa osan ta riga ta gama kawai ba zai iya minti goma ba likita ya rubuta ba zai minti awa ɗaya awa biyu bai ci abu ko bai sha ba zai iya shekewa to wannan shine ba zai azumi ba kwata-kwata shine mai zai dinga ciyarwa da kuma tsoho wanda ya riga ya tafi shi ma nan mai zai ciyarwa zai yi shi tsoho ma da ya riga tafi in ba shi kuɗin ciyarwa ba shi kuɗin ma haka za a kyale shi وعليكم السلام eh in akwai abin ciyarwan mutum ya zo ba zai iya ba kuma akwai abin ciyarwan shine ciyarwan za a yi amma da zai tsufan kuma ga talauci ba abin ciyarwan shi ma da kai yake ci babu komai a kansa alaikum salam idan mutum baya cikin wanda ba zai iya yi ba shi ma zai je roƙa ina ake yi sani ta sauka a a in dai baki da ƙarfin buɗa kai to ke ma an kashe cikin mai miskinan da Allah ya ce a baya su haka in aka baki ko buɗe kuka samu ba ku ba kowa ba za ku zauna ku riƙe kayanku

ko mutum ban ji ba ke ko mutum ya haƙuri ya ya yi haƙuri ku sa mutane su su suke samun ta maza suke sa mata suke zuwa jan boka ko ne halakan mana mijinki kullum ba zaman lafiya yanzu idan baban ta ya zage ta ta iya rama idan baban ta ya sace ɗaya zage ta ta iya rama me yasa a <laughs> yanzu ku bai ci addinin musulunci ba me yasa an baban ce wata ɗaya na zagi da ba ta rama ba hmm? ko ta yi laifin ko baki laifin ba baban ke zo ya share wata ɗaya na zagin ki zaki rama me yasa in mijin ke zagi ki zaki rama hmm? <laughs> to haƙƙin mijinki ya fi na babanki kuma yanzu dole ku dai shi ko kun so ko kusa, ba haka Allah ya rubuta ba wanda ya sai cin rubutun Allah hakkin miji ya fi na mahaifinki fiye manzala ce da an sa wata ta sujjada ba malam sai cewa da mace ya ta raba cikin ta bi ta gasa an ba ta bi haƙƙin mijinta ba kin ji an faɗa akan wani akan mahaifinki ko dan kin ga shekarun ku ɗaya ko Iza ake son zaka auro yarinya ka auro da ka bi da shekaru da yawa don ka ɗan karfi ma ka dan karfi. tana yi ka biye da gefe haka bai halatta duk abin da mijin ke miki haka zaki hakuri kuma daman da yawa mata suna cewa wai mazan suke kai mata ga alhaka ga halaka sai ya zo bai kula da yana wulakanta da ita kuma sai zuciyanta ya kasa rikewa da yake yar duniya ce ta tana da kawa sai a zo a bata labari akwai wani mai yankan wuka sai da tafi ta halaka kenan haka hakuri zaki mata da yawa suna sa wai rayuwarsu ne dole wai sai a cikin gidan aure wai ke farin cikin ki dole sai a duniya shi za kuke shan wahala ki hada alaka da Qur'ani ki hada alaka da Qur'ani ba ruwanki akwai fa matan malamai da aka yi a baya da sauransu sai mace ce wata uku ma hudu ta da miji ba ma mijin ma tana rayuwa tana farin cikin ta to zuwan zamani ne kai mu ko ku dauka auren da mazan ku sa a kanku kuma wala wahala za ku sha in dai mijin mijinki ya kisa a kai a nan tsaye da Allah kin taro wahala da su kansu mazan kun gani da rayuwar ya koma wahala suke sha da wanne zai je hmm? an yi zo yana faɗa sai ki kawo ruwan sanyi <laughs> zai iya zama rashin kuɗi mai, kuma fadda rashin kuɗi ya yi fatsari to ya fita an zage shi sai da aka zage shi inda bai auro kewa ba bacin shi zai sha ba ya fita an zage shi an ci mutuncin shi ya yi hakkin ya yi aikin an hana shi hakkinsa duk da ya kawo muku ya kake abinci ki ci to amma kuma ya shigo yana faɗa ki ma da yake baki da lissafi kin biye masa ai yanzu duk wanda ya shigo gida yana faɗa ki san me gani a waje ba sai ki shiru abin ki. ba ku ji wannan wasiyar da muka taɓa gaya muku wani wannan matan take ba yadda ta ce idan mijinki yana farin ciki kina farin ciki idan ya shigo ɓacin rai kina ɓacin rai Ni shigo da hawaye ki kukulo hawaye shine zaman lafiyan ki ha wallahi haka zai ki shine zaman lafiyan ki shi miji yana so ya ga mace ta taimaka masa ne ai yana so ya ga bakin cikin shi bakin cikin ta farin cikin ta a da ba zai hana ba zai hana kai kishiya ba ba zai hana yin kishiya ba ko me kike masa A'a. Ku gaya ba ku ganewa ne. Tsaya ku ji matsala. A'a. A'a, tsaya ku ji matsalan. Tsaya ku ji matsalan. Idan kika yi aure fa abin da ki fara ɗauka a duniya shine ke baiwa gidan ne. Farko abin da ki ɗauka. ya zama duk wani ci gaba kawai kina kallon ci gaban mijinki ne ya zo duk wani ra'ayi kina ganin ra'ayin mijinki ne ya zo duk wani tunani kina ganin tunanin mijinki ne to wannan abin ba zai faru ba sai da ai kina farin ciki da farin cikin shi ne kina bakin ciki da bakin cikin shi ne to ba inda za a yi kuma ya juya ba zai yi ba amma kina shiga suke ga kima kin zo da yanci kima yan zamani ce yana da yanci a gida kina da yanci a gida kun ga maza biyu a gida ɗaya kenan zai zaune gidan ba zai zaune ba kawai ki ɗaukan kin zo baiwa ce kin zo bauta ne kawai na sha faɗa mata 'yan duniya ba sa so 'yan boko sai ki zama tsimma a gaban mijinki shi ma zai zama tsimma a gabanki haka abin yake ke za ki fara yi kafin shi ya fara yi ba kya za ki ce ai na maka kai ma kamun a'a haka za ki haƙura sai ya gama juya ki inda yake so in ya ga kin juyu to alhamdulillah to ke ma lokacin za ki me za ki juya shi inda yake so wannan shine ka'idar to matan ba su da haƙuri ne ba su da haƙuri ne

Eh, ke waccan da ke kina biyayya kina shan wahala ba daga Allah yana so gan da gaske kike yi eh Allah ya so gan da gaske kike yi maganar gaskiya ne dan wa kike ba mijin biyayyan to a lokacin da ya bata muke zaki ci ko zaki dena ya shi na ake ga muku ba daga Allah ai a a shi Allah yake ba ki ai ba dan Allah kike yi ba to shin ya bata muke zaki ci ko zaki dena in kika je yana dama dan wa kike na ga muku ki zama baiwan Allah ne in kika zama baiwan Allah ba wanda sai cutar da ke kun kasa gane wannan karatu Hafsa matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sakinta aka yi fa sakinta aka yi mala'ika zo ga sama ya ce a mai da ita me yasa abinci take dafa manzon Allah bautan Allah take yi <laughs> <laughs> ba za ku gane ba shi yasa ba alaikum salam babu komai akan mutum shi zakka da sarka sai wanda yake da iko idan kika tashi a gida ba ku da abincin da za ku ci lafiya na azumi eh, na sallah ba ruwanku ke ma za a za ki ngan kwasa kofa a kawo miki Sau da haka ba abin da ya haɗa ki da wannan Allah ba zai kama ki so da baki da mai baki da ƙarfin yi wanda yake ƙarfin yi yi ne take zama mishi masifa ke me wanki ganin ki a kwance in an kama an sa za ku yi an sa za ki ke ma ki huta na'am ina gaya muku maganin zaman duniya shine haƙuri duk wanda ya ce ba shi da haƙuri ba zai iya zaman duniya ko ba zai ci riban duniya ba shi yasa bahaushe ya ce mai mai haƙuri yana dafa dutse ko ka sha romanta mu sani addini ne wallahi addini sai da haƙuri zaman aure ba zaman kasuwanci bane ba zaman ne zaman me addini ne ashe ba za a buƙaci mai haƙuri a ce kullum ki sani ke ce karama ne babba kamar yadda ake zuwa da mahaifinki duk aikin mahaifinki a bayan da ake zo ki complain ko in babanki ma mashayin giya ne in zai dawo giya ya mare ki ya zage ki za ki zo ki ce mana ya kira mana complain cewa banki mutum banza to mijinki ya fi wannan a musulunci addini ne sai da hakuri ake addini ba addini da rashin haƙuri shi yasa Allah ya ce wasta'inu bis sabri was sala suka ce as-sabr miftahul janna musahul farj haƙuri ake yi haƙuri ake yi shi yasa wallahi in kika cika da biyayya ma za ki fi shan wahala a gidan miji ka'ida ne dan Allah ya tabbatar da gaske kike ko kuma ko kina sabi da wani ne in kina sabi da wani mijin nake kin dinga shan wahala kenan in kina sabi da Allah ne fa bayan da Allah zai